takaicin wasu kashi na 114 fuskar shi ta kalla tana murmushi we love you and i love you sai ta bisa da wani dan karamin fik a kumacin shi wani limshe idanunsa ya bude jin kamar kashe shi aka yi cikin daɗi aka sake raya shi cikin daɗi wife kika ce mene a ɗan dabirce ya faɗa har yanzu tana jikin shi bai dire ta ba zaira ta ci gaba da kallon idanun nasa da ɗan murmushi akan fuskarsa ta ce yes i mean it bata karasa ba ya rufe mata bakinta da ɗan karamin kiss da yanayin zolaya a fuskar shi yace i know it ta lakace shi sai ya ta rubace shi sai ya dire ta ƙasa har za ta baki ta magana daga yana duban agwagin yana kuma ɗauke kai ya jawo hannunta suka bar wajen suka dawo cikin ɗakin su quick shower suka, suka sauya kaya zaira ta saka wata haɗaɗɗiyar flowering orange irin hot sleep hot sleep loss gown din nan na masu ciki sai dai nata bai kai har ƙasa ba ya dangale ta saka toms mai kyau shi ma adan shi duk fulawa ne ta fito tana kuma jerawa da mijinta a ran ta ce ta gama sawa abinci za su je su ci tunda ba su yi hakan ba yau tunda safe hanyar wata babban wajen shan iska ta ga suka nufa ganin ƙarin zirga-zirgar mutane a gidan ya so mu sha mata bata ma lura da yanayin dressing ɗinta na yau ba sai yanzu he looked yanayin dressing dinsa na yau ba sai yanzu he look fit formal completely ɗin shi complete din shi ya fito cikin armani black and white suit sai dai bai saka jacket din ba har gaban wani kwantaccen kwantaccen audo breakfast table da aka gama a kawata shi da kuma abinci suka isa ya ja mata ciya din kusa da shi ta zauna babu kalar abin daɗin da babu akan tebur ɗin zaira ta zare idanunta ta shiga ganin kamar har yanzu ba a gama kawo su ba buɗan baki ta yi da aniyar masa tambayar wa zai cinye shi waɗannan abincin ta ji dirar iskar daga ta sama alamar helicopter na shirin saukowa si can baki za mu yi ne ya ce mm, zaira tana zauna zaina tana zamanta shiru har ya bubbude abincin ya yi sabin ya fara bata wasu a baki tana karɓa can ta ga mutum na tunkaro su sai da ya matso kusa ta ga ashe ma mr mahadi ne ke tahowa wani daɗin farin cikin ta ji a ranta da hope din yau za ta ƙara jin labarin mamanta she had missing her beyond fashion kawai abin ya fi ƙarfinta ne take dannewa mr mahadi ya ji daɗi da ya gansa a haka alto zaira ce kawai ta gaishe sa properly tana ta nokewa tana so ya bar mata abincin a baki gaban mr mahadi amma shuwan ko a jikin shi ko da aka tambaye shi lafiyar ta ce waye ai ya iya kiwo zira ta dinga jin kamar za ta nitse ƙasa damar dukiyar da shuwan din ya ya babbata ne mai mr mahadi ya zo mata da su don ta saka hannu da kuma muhimman document da za ta aje a wajenta ta adana su ba yabo ba fallasa ta yi komai tana tsakiyar su suke hirar su tana jin duk abin da suke faɗa jin kamar everything work in their favor yasa ta ji kamar za su iya komawa gidan dan ta dan ta matsu su je gidan ta kai shi wajen maman shi ita nata babban kyautar a gare shi kenan kafin Mr. Mahadi ya tafi magana mai zurfi suka yi tsakankaninsu inda ya daɗa azama azama ta jin yadda ya ce mata wafiya ba ta iya runtsawa akan su tsabar kewarsu da take yi da yamma can bayan sun gama dina masu aiki ne suka tattare wajen su kuma suka dawo ɗakin su a rigingine ya kwanta a kan gado ta bishi yana yana ta jikinsa yana matsuwa jikinsa yana mai da ajiyar zuciya shiru ta ta lafiya a kirjin nasa tana dan masa yawo da hannunta a kirjin shi kansa yana shafa gadon bayanta a haka sun ɗau mintuna da dama sannan ya soma kisin ɗinta kafin ka ce kwabo har abubuwan ya rikirkice tsakankaninsu ba dai iya karɓar ragamar wasan har yanzu amma a hankali ta dinga bin shi har ya mantar da ita komai ya soma biyan bukatarsa da ita da wani ƙarfi numfashinsa yake fitowa inda ya sa dukkan jikinta ɗaukar ɗumi wani darzan huta gajiya ya mata tun nan suke abu ɗaya ba su da gama ba sai 12 am na dare daga nan wasu gantalallun kayanta ta saka 'yan ƙananan naiti masu short rabin cinyarta ta hau saman kirjin shi ta yi baccinta mai shegen daɗi ba su farka ba sai da asuba ta yi nisa wajen wanka ma ya ƙaraci saukar mata jarabarsa suna fitowa suka yi sallah zaira ratu kimtsa kanta cikin riga da wando hankalinta sai sake tashi yake yi can ya fita ya da hankalin hannun shi dauke da two wine glasses da wata steaming blake da ya umarce ta ta fara da shi da murna ta amsa ta shanye ta duk da dama yakan saka ta jin kasala gyara zaman sai yana ta kallon ta ganin yadda ta yi ta yi mashak akan fulocin ya fara mata tambayoyi akan hirarsu da ya ga tana yi da Mr. Mahadi. Zaira ta kita faɗa mashi ta ce ai duk business ne. Baya gajiya da ta, yau ma gwada mata yi ba ta ba bada gwada mata yi ba ta don ya ta wahala ta koyi wasu aikin shin ba ai da yanzu ba ta san komai ba a cikin drink din da ya kawo mata a wine glass da ta kurba ta kama diamond ring da ya mai sunan shi a ciki ɗaya kuma nata bai yi wata wata ba ya sa mata a ɗan yatsanta ita ma ta saka mashi suka yi kisin ɗin juna daga haka suka fara phony conversation da ya jawo suka kawo maganganun zairawa sim da aka ce an masa alkawari tun zamanin iyayensa ta gade ko mina, wancan zaira din shi ake ta bata zaira cikin son ta ji bakin shi ta ce masa shin ya fasa bin alkawari ne da ya maida gurbinta da ita ko kuwa halin maza zai musu tambayar ma dariyar ya dinga bashi ya ɗauka duk gayyar kishi ne na mata bebi din da ma bata zo duniya ba ya taɓa bakin shi yana miskilin dariyarsa yau har zaira da ya lura bata taɓa yin saurayi ba tana gaya masa maza yaudara ne da su murmushi kawai ya yi ya ba ta amsa a bayanin shi guda ɗaya mai kama hankali inda ya fara da bayyana mata asalin muhimmancinta ga rayuwarsa ta hanyar nuna mata cewa dauriyarta da halayyarsa da kuma haƙurinta da wannan sadaukarwar da nata ga mahaifiyarta shine babban jigon shi na jin ƙaunarta a ko'ina shi ba wai zallan gangan jiki da zuciya ba ya gaya mata cewa bayan Nur Khalil a duniya babu wanda ya yi accepting din shi for his worst side and character sai ita bisa ga wannan dalilin kadai ya ce a ganin shi ta cancanci ya maye gurbinta da ita ya kuma nuna mata cewa ya fi mashi da ta yi ta amshi auren abu ne wanda ba sai taba mantawa a rayuwar shi ba kuma sosai maganganunsa ya samu mafaka a zuciyarta ba zallan daɗin shi kawai ta ji ba har kwanciyar hankali maganganun sam ya saka mata a ranta sosai it feels so great to feel adoring and valued by your man musamman ma in ba wani abin duniya ba ne bai jawo maka samun kimar tsantsan halayyarka ka ce as usual bata wani nuna abin sosai a fuskarta ba dai ta dai bar shi a expression din daɗin baki irin na maza don ta lura kamar mijinta na da wannan zumudin duk da dama bata taba ganin gazawarsa akan komai ba yawancin kaddarorin da da sunanta a kai bai ƙara da nashi ba sai dai yau Mr. Madi ya zo ta yi hakan da kanta ne ya zama zaira wa Simo Mako da ke da yake ta ji a tarihi ana cewa wa makon kamar family name ɗinsu ne. Kwana biyu suka yi suna rayuwarsu mai daɗi mai sanyi. Zaira tana kulawa da shi sosai ta ci gaba da kiransa da champ shi kuma yana kiranta da wife ko kuma wifi yau da safe suna rungume da junansu bayan ta jiko shi da daɗin jikinta ya gama jin kansa sama-sama daɗinta ya bai tasa, ya zauce mata har yana wani mutuwa-mutuwa ya fara kiranta da wani sabon sunan lifeline sun daɗe manne da juna suna soyewa sannan ta fara kawo mashi maganganun komawarsu gida Zaira ta sha mamakin samun haɗin kan shi a lokaci guda ta lura kusan komai ta ginda masa baya tsallakewa. Da haka suka tashi suka kimtsa sun mamance da wani tsayawa cin abinci. Wajen shiri da kyar jins ɗin ya shige ta da alamun ta ɗan ƙaru ta ɗan ƙaru hips ɗinta. Sai rigima suke fama shan wajen jan zip ɗin shi da ya tsuke mata gaba ya kakka mata. Haka dai ta sa a mammatsan ya yi dariya har ya gaji ya ce ba ta exercise irin nashi shi ya sanya daga bisani ce ko mu je mu siya wani ne na ga kamar wannan din zai takura ki ko da ta dubi kanta ta ga yadda ta mokaɗe a cikin shagwaba ta ce eh amma ni ba irin su nake so ba bai ce komai ba sai yi tunanin tun da ma dama bai yi na aure ba this is the perfect time su je taimakin making choice ɗinta kafin su tafi gidan ya ce ok mu je to mu nemi kayan haka suka bar wajen cikin kewa har jirgin sa ya zo ya ɗauke su zuwa countries ɗin larabawan nan zaira ta rinka kiriniya da ƙyar ta ƙyale sa ya mata bayanin akwai irin waɗanda take so a nan material da kuma duk irin wanda take so ɗin sosai suka sha yawon su suka je babban shopping mall kala-kala tare da duk abin da ta nuna sa an ɗaga mata ko da kuwa cewa ta yayi kyau ba don tana bukata ba Fadin yawan kayan da aka mata babu iyaka akwai akwai ya san da designers a gida na musamman na kamfanin kamfaninsa amma waɗannan yi mata ne in form of kayan akwatinta na aure so komai sai da aka maimaita mata su har ta kayan kwalliya da jewars da sauran abubuwan mata na kekele-kele babu dama sun ɗauki lokaci sosai a hakan so kafin nan masu iso us a washe gari shi ke da washe gari da shi yake kayan ya riga isuwa su kuma sai wajen karfe tara saura na dare suka iso fent house din shi ba tare da kowa ma ya sani ba tun da suka shigo gidan zaira ta ga komai mata daban kamar ba gidansa da ta sani ba komai an sauya masa tsari an mai da shi mai kyau da alama har kolon bango an sake yi furnitures duk an sauya su da yanayin zaman su haka ma bedroom din nata da shi duk an canja kayan ciki dakunan sai suka mata kamar ba ta taba ganin su ba ba karamin sheki da daɗin kamshi gidan ya dinga yi ba lura da cewa kamar bai sanar da kowa iso nasa bai sanya ita ma bata nemi kowa ba baccin shi ya bikire ya bingire da shi akan kirjinta da dare ya nitsa ba shi da dare ya nitsa ba shi ya hana ta jin shi yana iyo cikin mararta ba sosai ya wahalar da ita yau sadda ta daɗa lura da nacinsa da kafewarsa a wajen wanda ya ji ta ɗan buɗe kaɗan yana samun shigewa can ciki babu ko kowa shi kenan ya fara kafewa kai ma abin har asbahi ta yi suka ɗan miƙe bai cire abinsa ba a tare da ita baccinsu suka fara yana cirewa da ƙyar yana nishi nishi cikin wata mummunan kasala bacinsu suka farka yana cirewa da kyar. yana nishi cikin wata mummunan kasala zai koma ya kwanta kan ƙirjinta ta yi sauran rufewa tana tana takune fuska champ ba za ka tashi mu yi sallah ba kuma fa na ce maka za mu je wani waje da sassafen nan ko miƙa ya yi kaɗan sannan ya amsa ta da oke daga nan suka tashi suka nufi bathroom suka ƙara ce suka fito suka yi sallah na shuwan ya hau shirinsa zaira ta ɗan kwanta tana haka kaɗan wani iri-iri ta dinga ji a jikinta sakamakon shigarta da ya yi ta baya a bathroom don ba su taɓa kwatanta hakan ba shi ya sanya ta rinka jin kasala gaba ɗaya cinyoyinta ya kwaɓe ya sanyi fita ya dawo musu da breakfast mara nauyi wanda ya haɗo da kanshi yana ajiyewa a gabanta ya jawo ta jikin shi ya fara feeding ɗinta wani bin suna ci tare omelette ne da kuma buttering bread da shayi mai kauri don kaɗan suka taɓa suka tashi zaira ta yi maza ta riga su shiryawa cikin wata simple black a baya mara ado ta yi rolin kanta da mayafin shi wani irin buga kirjinta ya dinga idan already da ya je kicin ta riga ta sanar da mr madi cewa za su taho tare wajen wafiya nashwan nashwan yana shirin saka kayan da zaira ta yi sauri ta amsa ta sauya masa da simple ones kuma farare ganin tun shekaran jiya da ta gaya masa zancen fitar tasu yayi yayi ta gaya masa inda za su je amma ta kifir bata furta ba ya sa mata a ido bai ƙara cewa komai ba a kai kawai cewa ta dole ne su je tare kuma ziyara za su je har ta gaya masa sunan anguwar kuma tunanin shi bai ma ba ya tambayi mahadi sunan unguwar da ya sa mamanta ba shi dai ya san yana da thousands of houses yanda shi kansa bai san ina location ɗinsu yake ba fannin wafiya kwatin mr mahadi yana kin faɗa mata shirin zaira har ya zo ya fara ganin kamar babu fa'idar ɓoyewar don a yanzu zai iya cewa ya yi zama da dukkanin su biya kuma gane wani abu muhimmi game da shauƙin jiran haɗuwar tasu da ke manne a zukatansu da haka tun yammacin jiya ya iso gidan shi ma da yar jakarsa ya fahimtar da jofiya ya gaya mata cewa ‘ya'yanta za su zo yau wajenta amma ta kwanta ta ta kwanta shirin cewa ɗanta fa ya yi rayuwarsa cikin tsananin baƙin cikin rashinta da kewarta a ganin shi da ƙyar ne in ya ganta yau ba zai shiga wani yanayi na rashin lafiya ba wafiya da tun jiya take ta hawayen murnar jan haka duk zumuɗinta da kewarta sai da ta sako da shi jin ko kawai an ce in ya ganta zai iya yin ciwo ta kafa hujja mai ƙarfi da ranar da ya ganta a ƙauye gashi gashi sam ba ta son abin da zai cutar mata da shi ɗin cikin ƙarfin da naciyar zuciya irin nata ta ce ta to ta gamsu da rike sirrin amma shirinta shine ba ta bayyana mashi ba hannayenta ta makale a amɗin shi suna tahowa waje don tun a ɗaki ta gaya masa ba za su je da direba ba shi zai tuka su kamar yankan wuka haka kuwa yake jin maganar nata cikin wata haɗaɗɗiyar sof suka ɗauki hanyar gidan tana bin adres ɗin da mr mahadi ya bata tuntuni tana daraktin ɗinsa zuciyarta na bugawa da ƙarfi-ƙarfi ta ciki shi kan shi na shuwan ɗan baya wani cikin hayyacinsa akai-akai sai ya ce ta sa masa ruwa a baki ya sha tafiyar kusan awa guda suka yi kafin suka iso katafaren kofar get ɗin gidan wani shiru anguwar ta ɗauka da ta yi nisa da cikin gari haka ma ganin wulgawar koma kowa sanda ya ga logon logon wa mako a jikin plesin ɗin ginin gidan jikin shi ya fara bashi kamar wajen mamanta ta kawo shi sai ya ji sam hakan bai masa daɗi ba but why will not she tell him directly that wurin mominsu za su zo sosai fa yake ta shirya ma ranar haduwarsa da mominta don so yake ya samu shiga sosai a ta wajenta a babban parking lot ya yi fakin suka sauka ta yi gaba da shi kaɗan don ba ta so ya tambaye ta komai har sai sun isa ciki wani abin mamakin da ya cika shi bai fi da ya ga motar samari a tsakiyar gidan ba he do recognize them easily sabida yawanci ma shi yake zabar masa ko ya siya masa gidan irin mega mansion din nan ne komin shi a yalwace amma ba mai dogayen benaye ba zaira tana buɗe kofar babban falon kamshin turaren wafiya ya daskarar da ita wani limshe idanunta ta yi kafin ta kwararo addu'ar samun natsuwa ta shiga ciki katafaren falo ne amma babu wani kayan alatu a ciki irin plain old british style din nan ne da set din royal chess manya-manya guda uku guda uku uku a kowane kusurwa zaira ta billa faluka sun kai biyar banda wanda ta wuce na farko shi kan sana shuwan din da bai gane komai ba tun a falo na hudu ya tsaya daga nan yana hango ta yana jiran ya ga gudun ruwanta sai ga ta kuwa ta juyo ta kalle shi ta ce masa ya nemi waje ya zauna tana zuwa nan ba da jimawa ba bace wata ke da wuya ya ji hankalin shi ya fara tashi yana jin wani dan uban tashin hankali da zazzafar exiones daga yadda kirjinsa take tsananta bugu kamar za ta haukata shi gaba ɗaya hakan ya jefa yanayinsa a fargaba da jin bai yarda da gidan ba gabaki ɗaya Zaira ta mika hannunta za ta taba kofar da ta ga yi mata kama da bedroom sai ta ji kamar an dafo ta ta baya a hankali ta jiyo suka yi ido hudu da wabiya ta ce mama wani irin kallon juna suka tsayayi duk jikinsu na rawa musamman da ta ganta rungume da yar tsumman baccinta na da can can wanda take shimfiɗa mata in tana bacci a silale zaira ta rikita ta rike ta ta fado jikinta da karkarfan shauki ta yi bala'in kankame ta cikin fashewa da wata matsanancin kuka cak kukan azaban kewarta da santa da yake shirin balle mata da ƙarfi ya ɗauke jin tsadaddiyar muryar wafiya har ya riga nata fitowa ciki wajen wani irin shahota ta rinka yi tana sinsinarta. ta a ko'inanta tana sumbatar ta da tsananin shauƙin ƙauna irin ta uwa tana zubda mata hawaye masu rauni cikin kuka jira ta lafe mata sosai akan kirji jikinsu na rawa a tare ta ce mamana wafiya ta shafo kanta hankali ta ce zaira ta ki yafe ni ta ce my baby ki yafe ni zaira my baby bata karashe ba ta fashe da kuka mai tsanani irin wanda zaira din ba ta gani ko jinta tana yi ba a dan dole ta haƙura ta danna nata ta shiga kwamin wafiya dukkan su suna jin daɗin yadda suka ga kowa ya sauya ma juna wafiya ta daɗa dawowa hayyacinta kamar ba ita ba duk da dama ba ta ɗanɗani kwatan ta. bata ɗanɗanin kwatanta kwalliya sai ramewa da ta yi wanda ya mai da ita kamar 'yan shekaru 35 ba don furfura da ya fara nunawa ta gaban gashinta ba. Zaira bata san wafiya tana sane da kawo shuwan ɗin da ta yi ba, kawai dai da ta ga ta biye mata da ta ce mata ba yanzu za su yi maganan aure da sakon ba ta kawo mata ba ko sai dai sai ta ja ta ɗayan sashenta ta haɗa ta ɗayan sashen ta haɗa ta da Mr. Mahadi da ke zaune a ɗayan ɓangaren. Fannin na shon kuwa gaba ɗaya ya gama gajiya da bugun zuciyar shi nan da take yi barin sama don ko zama kasa iya ya miƙe tsaye cikin tansha yana ta hasashe can ya kama tafiya kawai. Yana kutsa kansa cikin gidan duk a tunaninsa ma ko zai ga Mr. Mahadi. Yana tafiya shi ya gaji maganin kamar gidan ba kowa ko ina ba motsin komai. niyyar komawa ya domin ya bi hanyar da ya gazera ta yi don ya je ya dubo yana ya dubo ta yana saka kafarsa a kwardo carab sai ya ci karo da katotan hoton maman shi da baban shi manne da bango tsayawa ya yayi yana ta kallon su a haka sai da ya fi minti talatin bai iya ɗauki idanunsa a kansu ba saboda a farko ma ce ma zuciyarsa yayi mai kama da baban shi ne kawai da matarsa amma ina komi na jikin shi ta fallasa masa komi deep within him ya san wa'annan iyayen shi ne da abin ya dame shi sosai sai ya kai hannu ya cire hoton daga bangon ya rike very close to his eyes yana kare masu wata kallon kurilla he become too sure that wannan mahaifin shi ne ba kama ba ne tunda shi kaɗansa ma yakan zana fuskar baban nashi da da karar wani abu kamar buɗewar kofa ya farkar da shi juyowarsa ke da wuya suka haɗa idanunsa waje ɗaya da wannan matar ƙwayar idanunsu a take ta nan ne ta kafe cikin kallon juna ji suka yi komai ya ɗauke musu duk, kamar yadda mala'ikan mutuwa yake zarar ran ɗan adam a fart ɗaya wafiya ta fara kallon shi da fuskar baban shi yana kuma juya mata tana ganin shi da fuskar yaruntarsa lokacin yana karami sai abin yana mata kamar jirjiri kamar bugawar kwakwalwa da cewa, har sai da nashuwan ya firgita ya saki babban firayim ɗan hoton da ta zame a hannun shi ya yi ƙasa da gigitacciyar ƙarar tas sannan ta dawo ayyacinta, da mugun gudu ta iso gaban shi ta yi tsayuwar cak a kan fasassun kwalaben hotunan su duka jikinta na rawa karkar karkar tana kuma kallon ƙwaye idanunsa shaken hans ɗinta ta miƙo kamar za ta taɓa fuskar shi da suka wanku da hawaye raunannu Nashwan ya fauce fuskarsa ya gefe ya rumshe idanunsa sosai da alamun bai san yarda da cewa yes a cikin hayyacinsa yake a yanzu tsantsar rudewa da fargaba mai karfi ta gama gigita yanayinsa zuciyarsa ta riga ta gaya masa wancan matar da ya gani a hoton yanzu kusa da mahaifin shi babu tantama mahaifiyar shi ce kuma fa ita yake gani a yanzu haka a gabansa yayyai ya gamsar da kansa cewa ba mafarki yake ba amma ina